Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. Idan dai ana biye da shirin ciwon ya mace daga makonni biyu da suka gabata, tattaunawarmu ta karkata kan mahimmancin taimakekeniya a tsakanin mata da irin ƙalubalen da ke tattare da yin haka. Kamar a makon jiyan kuma, muna tare da hajiya sa'adatu ala kurawa da hajiya asma'u abewala kuma kan lokaci ya cin mana hajiya sa'adatu ta koro bayanai inda take cewa illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi da wani a gidan ki kwana ba abinci saboda me saboda ba ku da kyakkyawan mu'amala ki da yan sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi yayan ki ba samu sutura sun saka ba ga ƴaƴan mutanen saka amma na da kyakkyawan mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu kuma idan kina wa ƴaƴan al'umma ko ta kyauta ki ba za a taɓa wani cutar da ke ba ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba ba za a taɓa wani cutar da ki ba ko ba kya na za a kare miki wani interest na ki ko ki ke neman aure aurewa wasu a ce kai ai mutum ya arziki ina wannan ina wannan ai tana da ba ka ba amma idan ya zama kai kai mata ta ta ya riga ya mai ku ta Allah ku ba shi kaza kaza sun ta lafiya to daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya To hajiya mai kyakkyawar mu'amala tsakanin mata take haifarwa? Muna da bukatar kyakkyawar mu'amalar nan tana da alheri gaskiya ba kaɗan ba. To akwai mata da na sani mata masu dabara. Ina a mu'amala da 'yan lokal gama uku tudun wadda ɗan kada ya kiru da dawakin tofa so matan nan suka yi haɗin kansu ba wani ya musu ba wani ƙungiya ne na mchip muka taɓa yin amfani da su lokacin na aiki sai muka haɗu da su zama sun zo da al'ada za su taimaka haɗa kan mata wanda za su je su haɗu su ringa taimaka junansu so saboda wajen awon ciki da haihuwa a gida ɗin nan to sai aka samu wayannan matan sai suke yin asusu duk wace sati za ki sa naira ashirin to wannan naira ashirin ɗin da suke sassakawa sai a haɗa a dunkule sai a baiwa mace ɗaya ta je ta jajare idan ta jajare tsari abin ta samu a riba ta ɗan sama ƙungiya to idan wani satin ya zo aka haɗa sai kuma a ba wata ita ma sai ta ja jari to daga haka da haka sai kiga an zagaya kowa ya samu jari dan a dalilin hakan da muka je wata rana na kira kwamishiniya ta muka je tare da ita sai ya zama cewar ta kawo kuɗi kyauta ta basu dan ta ƙarfafa musu gwiwa jarin ya su yi ƙauri ni ma na kawo kuɗi na basu na kyauta so daga baya kuma da na zo daga wannan ƙungiyar ta haɓaka na kawo kuɗi rance na basu na ce ga wannan ba wannan ta ba ku. wannan ni ko na ba ku ne don ku juya ku ƙara jarin ku idan shekara ta yi ku bai riba ku bani kuɗi na kuma alhamdulillah ba su ci amana ta ba haka suka yi min shekara na yi suka haɗo min kuɗi na cas suka bani suka kai godiya da abin da yake akwai kin ga sunan su ma gaba daya mata masu dabara kuma duk sati ranar awon ciki sai su je sai su dan yi fate fate su kawo mata wani lokacin kuma su yi shinkafa su sa mata su alayyahu su zo gale sai su raba to sai ki ga cewa da ba a samun yan awan ciki da yawa amma lokacin da suka fara wannan abu ka yan awan ciki ba yan awan ciki suka ga cika azu ko da ka ci wannan abincin ka to aljihun suke yi kin haɗin kai ne na mata za ta taimakawa kansu to daga nan sauran wurare suka yi ta aran wannan salon dabarar tasu sai aka ga hayata kowa sai ya ara shi ma sai ya ce da Allah a ji a masa garin sa sai a ji a masa wani sai ya ce shi ma a ji a masa so daga haka mata suka ga samun alfanu kuma kin ga wannan amfanin sa ba baraka ba tashin hankali ba yawan munafinci to ka san a wani abu da kake na alherin al'umma sannan duk asabar suna haɗa kansu har da wadansu maza yan ward plan committee din na unguwa sai su hadu su share asibitin gaba ɗaya su bayar duk asabar sai su masa shara ba wani batun asabar din ƙarshen wata to hajiya asma'u me yasa kike wannan taimako muna buƙatar za a samu a taimaka mata talatin 65 a cikin ma za mu samu matsala za ta rage kwarai da gaske kin ga mata idan an tallafa musu suka samu na kansu wallahi yaya masu sun huta duk wannan matsalar da muke samu yara akan hanya yara talla yau ana maganar batu fyaɗe gobe ana batun maganar batun shaye-shaye wallahi idan mace tana da abin hannunta to yara sun zauna wuri ɗaya kenan rashin abun namu na mata ne ya zama za ga cewa yara sun fita talla magana batun tallan nan dan zamani ne ya bata shi talla taimakawa ne tunda kowa su zaki ga cewa uwaye ba su da shi sai yarinyar ta da ta tona sun za ta samu sai abinci a da ma haka ake to da yanzu rayuwa ta babu kamun kai saboda haka tunda zamani ya canza in an ce in kiɗe canza dole rayuwa ta canza kamata a ce a tallama mata su samu abin da su rage wannan maganar batun batun talla tallan nan da yara mata kai da yaran da maza kai saboda shi ke jefa su akan shaye-shaye da kuma fyaɗin da ake fama da kuma lalata 'yan matan da ake To mu ta bayyana mahimmancin samun taimakekeniya tsakanin mata wanda yakan haifar da haɗin kai mai ma'ana. To amma shin su matan sun fahimci irin gudunmawar da za su iya bayarwa a cikin al'umma? A dalilin haka ne muka karɓi bakuncin Hajiya Binta Ibrahim. tsohuwar shugabar kungiyar mata ta ƙasa wato ncws reshen abuja kuma mun zanta da ita a game da aikinta a lokacin kasancewar ta yi mu'amala da mata To Hajiya Binta kin taba riƙe shugabancin ƙungiyar mata ta ƙasa? Eh a gaskiya na yi shugaba na National Council for Women Societies na FCT kuma a yanzu ni ce kakakin ƙungiyar na national kuma a matsayina na shugaban mata magina ina da kungiyar da muke gine-gine wanda aka fi sani da Women Housing Plan Initiative. A wannan faduwa ya zo daidai da zama abin da nake so mu tattauna a kai shine mahimmancin mata. Anya sun san ko su wane ne a cikin al'umma, sun san ko su wane ne a cikin gidajensu, sun san irin rawar da mahimmancin da suke da shi da za su iya takawa domin kawo canji na gari. Eh to da farko dai sai in ce a gaskiya ba a kai ga wannan ainihin yadda kika bayyana sanin ko su wane ne ba. ana dai gwadawa ne amma ba a kai ba domin sai in iya cewa iyayenmu da kakanninmu sun mafi sanin mahimmancin zama mace a wannan lokacin a yanzu an samu abubuwa da yawa da ya ɗauki hankalin mata da suka fita daga cikin yanayin tsarin ma da allah ya yi na zama mace sabili da haka gaskiya inda mata sun san mahimmancinsu a al'umma da an samu canji za mu dawo kan wannan ina so tukunna kiɗan mana tsokaci wace ce mace wani mahimmanci take da shi a al'umma kuma ta yaya za a fargar da mata su fahimci ko su wane ne domin gyara al'amar to da farko dai mace a yanda Allah ma ya bayyana mace sai mu iya cewa rayuwa duka ya tattara a ƙarƙashin mace dan na farko in kika duba babu yadda za a yi in ba a haihuwa ba ma rayuwan ga baki daya so daga farkon farawa mace ta fi komi mahimmanci a duniya ga baki daya saboda ita ce allah ya dora mu nauyin daukan cikin nan har lokacin da za ta haihu da kula da ɗan da ta haifa har ya zama mutum duk kowa da kika gani a duniyan nan haihuwansu a kai kuma mace ce ta haife shi to saboda haka idan da mata sun san wannan kadai ya isa san cewa eh dan dai a me ake a duniyan nan dole da tallafin mace misali yanzu idan kin haihu ke kika san me kika koya ma danki ke kika san me kika koya ma iyalanki da shi zai tashi idan ya kai manzilin da zai aure ko za ta yi aure mace ce kuma za ta ci gaba da wannan hidimar to in kika zo ga maganan rayuwa ga baki daya ko ga manyan nan in suka gama abubuwan da matansu za su yi shawara so dole akwai tallafi na mace a komi da ake ciki to idan da a ce mata za su zauna su nutsu to duk yawancin abubuwan nan da ake yi ba zai faru ba don me sai muka samu kanmu a cikin wani hali na kwaikwayo kwaikwayo shi ne ya samu a halin da muke ciki ina maganar afirka yanzu ga baki da inda a ce mun tsaya akan yanda tsarin iyaye da kakanni muka tashi muka gani da yawanci abubuwan nan zai faru ba amma matan suna son zama maza kowa kuma an riga an raba mu kowa ainihin abin da ya fi dacewa da shi namiji an san ga abin da ya dace da mace an san ga abin da ya dace da ke sabili da haka mun san yanzu lokaci ya kawo mata suna ma neman shugabancin ƙasa amma sai in ga an ce kada ran kada han domin wannan da muke nema mu je mu shutin shi ne sa muka manta da abin da ake ce ma ainihin fundamentals mu muka bari muka shiga halin da muke ciki kin yi bayanin da wa'yansu za su gani kamar gashi kin rike kungiya guda wanda a ra'ayin wasu suna gani bai ma kamata mace ta fito ta yi haka ba duk da kuma kin rike wannan kungiya kina da kuma ra'ayin cewa akwai wasu abubuwan da mata suke hange za su yi na ci gaba ko na aiki da ya saba da ainihin tsarin da Allah ya yi eto eh idan ba a samu wa'anda suka fito suka riƙe wasu matsayin ba to za mu dinga tafiya ne cikin duhu ba na ce bai dace ba ne abinda nake nufi na ce kada ranka da komi na da awon shi misali To mai sauraro, duka abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan a cikin shirin ciwon mace a yau idan ko aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za a ji yadda wannan tattaunawar za ta kaya yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya. thank you